Ɗaruruwan mata ne galibinsu matasa ke kwance a asibitin kula da masu fama da yoyon fitsari, wacce hukumomin Nijar suka kafa a shekarun baya a nan birnin Yamai da zammar ceto rayuwar waɗanda suka tsinci kansu cikin wannan mugun alkaba'i. Saboda haka ƙungiyar Kodeko mai zaman kanta ta ziyarci waɗannan mata don jin irin matsalolin da ke damun su a wannan lokaci na shigar zafi. Madam Isa Maryama ita ce jagorar wannan kungiya. Ina zauwa da tanza autar in tambaye su matsalolin su da bukatun su faske ni ko ina so in masu na hisan abun da suke bukata wanda zai yi masu daɗi. Yanzu na ga ga zahiya ta azumi ya kusa. Na zo in shi kukansu in ƙara tallafa musu cikin wannan matsaloli nasu. Mata ne ga sunan da ƙananan yara vraiment da suke neman taimako. Cikin yanayin murna da farin ciki waɗannan mata suka yi wa tawagar masu ba da tallafi bayanin abubuwan da suke bukata. Muna so tabarmin da za mu zama da zanna wadda za mu sa ga jikinmu da hijabai da takalma da turare da za mu jin kamshi ga jikinmu da sabini. Sunana Aisha Abubakar. Muna so a kara kawo ma likitotinmu magani da kayan aiki da za su yi amfani su yi mu magani mu samu lafiya. Na biyu muna so bangaren abinci muna so wajen ban aiki muna da matsala inda ana so a gyara tunda gidan ga gashi nan kowa yana bukatar ruwa wajen bangaren abinci kuma muna kuka a taimaka mu kungiyar ta kodeko wacce ke kula da matsalolin mata da matasa ta yi alkawalin shafe hawayen waɗannan bayan allah da matsalar yoyon fitsari ta raba su da dangi saboda kyama ko kuma dalilai masu nasaba da talauci. Ina tausayin in ga mace cikin rauni. Na saurare su kuma insha Allahu da yarda Allah zan mu taimaka musu buskan wannan. kamar yadda muka saba. Matsalar yoyon fitsari na kan gaba a jerin matsalolin da gwamnatin Nijar ke faɗi tashin ganin an murƙushe cikin hanzari. Sai dai da alama wannan yaƙi na buƙatar gudunmuwar kowa da kowa, in ji Madan Hashimu Hajiya Zara, shugabar asibitin mata masu yoyon fitsari. Aka ce don buɗin yawa bai jin mai. Gwamnati yana yi nashi ƙoƙari kuma muna godiya masu kama muna. Mu da yanzu dai muna ca ba a gajiya kun san ciwon fitsari ciwo ne mai kashe zane. yau kullum ne kamar kwado cikin ruwa yake a wanke wannan a shanya kenan duk wanda yake iya da abin da ya galgwalgwa duk wanda yake iya muna nema ya kayi tuna da wannan mata likitoci sun sanar cewa aurar da 'yan matan da basu kosa ba da rashin zuwa awon ciki na daga cikin matsalolin da ke haddasa kamuwa da cutar yoyon fitsari sule umuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.